alhaji za mu duba motar ka sosai sai mun duba mun tabbatar na sata ne za a ga yadda za mu yi da kai don mu na kusa ne ma motar ka farko a gida na wallahi na mata sun fi dubu takwas da suka zage ni babu abin da ya faru da ni jibillar kuɗin da nake bin sa naira dubu shida da ɗari bakwai da casa'in da tara har fiyo wata na ya sha bai biya ni ba. Shirgen ƙauye. Wannan fa na buge shi. Na gama da wannan. Me gida kashe shi kai? Na bugu ɗaya ne marfa. Yanzu nan na tsaya zan yi kwantan ɓona yadda na ga ya sake motsawa ina yin kurawa sai sake sauke mar a madigarsa. ko ma menene kai masa wallahi wuka wata zindime mai wuka i zare mun ice in ba haka ba sai girdi ba ni kafin ka da ko ma kai masa azzalimi shegen kauye